وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون wani abu ne zai hana muku azaba, alhali kun aikata abin da yake wajabta yin azaba. Na hana mutane zuwa masallaci mai alfarma su yi ɗawafi da sallah a cikinsa, mushrikai ba masoya Allah ba ne, ba waɗanda suke masoyan Allah sai masu tsoronsa, waɗanda suke kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, amma mafi yawan mushrikai ba su sani ba yayin da suke da'awar su ne masoyan Allah alhali su ba masoyansa ba ne.